jami'ar tarayya ta garin dutse fadar gwamnatin jihar jigawa a najeriya wadda ke kan gaba wajen saurin haɓaka a jerin jami'o'i tara da gwamnatin shugaba goodluck jonathan ta kafa a shekara ta 2011 yanzu haka na da fiye da ɗalibai dubu tara da ke nazari a fannonin ilimi daban-daban a matakin digiri na ɗaya da na biyu. A matsayin sabuwar makaranta mafi yawan ma'aikatan da ake da su za ka ga digiri ne na farko da na biyu. Don shi ne ma ya sa gaskiya ni tun da na zo na yi takatsantsan ban ɗauki sake ɗaukan wasu 'yan digiri na farko ɗin ba. ko Kowane ɗaukar ma'aikatan da muka yi sai muka ce sai masu digiri na uku. da kuma waɗanda suka kai matsayin kiran senior lecturers da ko professors ɗin. amma alhamdulillah a gaskiya saboda muna yawan tura ma'aikatanmu abin nan training mun samu ƙari da yawa da suka dawo da phd nasu to shine ba mu dama ma har muka ɗauki waɗansu a kwanan na masu digiri na farko na batun tallafin nan na hukumar ted fund a ai sai dai mu ce alhamdulillah wato ted fund dai da ba don ita ba da al'amura da dama ba su yiwu ba Farfesa Fatima Batul Muktar kenan da ke shugabantar jami'ar tun a shekara ta 2016. Jimlar ɗalibai 786 ne suka sauke karatu a ranar Asabar ɗin da ta gabata a yayin bikin yaya ɗalibai na jami'ar karo na biyar kuma 52 daga cikinsu ne suka sami digiri mai daraja ta ɗaya. An yi na karanta? technology, alhamdulillah farko dai ina wa Allah godiya da iyayena da kuma yan uwana ina farin ciki sosai gaskiya mu ai kaga kaman course din mu yana da branches da yawa kaga kaman pharmaceutical biotechnology duk wani magani muna da shi kaga industrial shi ma wani duk wani abu da ake yi sinadarai irin komai su magi su cheese ball su yogurt su komai na kayan jin daɗi dai haka sunana abubakar yakubu zanda na karanta computer science ba za mu taka rawa sosai a fannin technology technology nan gaba idan aka ci modernization ana nufin akan technology da suke amfani da computer su ne da suka ci gaba kuma mu ke karanta na computer insha Allah za mu kawo ci gaba ta wannan fannin sunana Abdulrahman Habu Muhammad Fage na karanci political science wato ilimin nazarin siyasa kai gado ke eh alhamdulillah <laughs> kana sha'awar aiki irin na mahaifinka na koyarwa a jami'a eh gaskiya ba ni da sha'awar wannan aikin kasancewar na taso a cikinsa kusan kullum ina ganin yadda mahaifina yake busy up and down gaskiya ban da wannan ra'ayin dangane da makomar ɗaliban da ke nazarin aikin likita na jami'ar kan batun asibitin da za su yi amfani da shi wajen koyon duba marasa lafiya a aikace kuwa farfesa fatima batul muktar ta ce muna nan muna sauraron gwamnatin tarayya ta sanarwa da ma'aikatar lafiya ita kuma ta sanar da mu abin da ake ciki sau da har yanzu dai ba mu samu wani bayani ba muna fata dai bayanin zai zo kafin karshen wannan watan saboda march din nan muke tsarin za a zo mana a accreditation Allah ya yarda kwana guda kafin ranar bikin yaya ɗaliban karo na biyar sai da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshimbajo ya gabatar da lakca mai taken matakan fuskantar sabbin shekaru goma masu zuwa a fagen ilimi na Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.